يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيا إخوة الإسلام والإيمان اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن تقوى الله هي وصية الله هي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله جنيا حميدا ولا عجب أن تكون هذه الوصية هي وصية الله سبحانه وتعالى للخلق أجمعين أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم وعلى هذا أيها الإخوة أوصى الله تبارك وتعالى بذلك أشراف الناس وأموم الخلق فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فطريق تحقيق التقوى تحقيق العبادة لله تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى ولم يجعل الله هذه الوصيه للأولين والآخرين إلا أنها ثمرة تحقيق الغاية من الخلق أيها الإخوة المستمعون اعلموا أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لغاية عظمى ومقصد عظمى فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فالله سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده وحده لا شريك له وعلى هذا يحافظ الله تعالى عباده ويجزيهم بالعدل والثواب والإقام قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وقال تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فجميع الخلق فجميع الخلق على اختلاف عصورهم وأمثالهم وأموالهم إلى الله سائرون فالخلق كلهم مرجعهم إلى الله عز وجل فأي طريق سلكوه وأي سبيل ولدوا فإنه يؤدي بهم إلى غاية واحدة وهي الآخرة والحساب قال تعالى وإلى الله المصير وقال تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم وقال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرهتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم ثم ثم ثم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرهتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مجئكم فينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو وهو أسرع الحاسبين فكلنا سنرد إلى مولانا للجزاء إثابة على الصالح ومقاقبة على المسيء وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى أيها الإخوة المسلون اعلموا أنه ما منا من أحد إلا سيلقى الله تبارك وتعالى وينتهي المعال إليه ليجزيه, ليجزيه على إحسانه إحسانا وعلى إساعته عدلا فهو سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى الذي يتقلب عباده إبا يتقلب عباده بين عدله وفضله لا ظلم اليوم إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أيها الإخوة المسلمون إن يوم القيامة موقف عظيم لا يغني فيه أحد عن أحد لن ينفعك في ذلك اليوم قربات ولا جاه ولا مال والله لن ينفعك إلا عملك ونيتك قال تعالى فإذا نفك في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يبنيه وقال تعالى يود يود المجرم لو يفتدي من اداب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه قال تعالى لن لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير يقول أبو هريرة رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله تبارك وتعالى وأنذر أشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناز لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني أنك من الله شيئا ويا صفية أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني أنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي لا أغني أنك من الله شيئا أخرجه البخاري ومسلم أيها الإخوة المؤمنون ذلك اليوم يوم عظيم ينادي فيه الله سبحانه وتعالى ويسأل المرسلين وكذلك يسأل من أرسل إليهم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وأوفوا بالعهد إن الأهد كان مسؤولا فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يأملون قسم يقسم الله تبارك وتعالى أنه لن يترك أحدا من صعان سي سي سيسألك الله عن كل دقيق وجليل قال صلى الله عليه وسلم وتتلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم أخرجه البخاري ومسلم عن أبي بكر إنك ستسأل عن النعيم الذي تعيش فيه ثوبك طعامك شرابك مركبك مسكنك وكل نعيم وكل نعيم وكل نعيم ستسعد عنه ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ولا يظن أحد أن النعيم هو قصور فارهة ولا مركب جميلة ولا بيوت ولا بيوت مشيدة ولا فرش وصيرة بل حتى أقل ما يكون من النعيم ستسأل عنها ويشهد لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن أن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به أخرجه الترمذي بارك الله لي ولكم في هذه كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم <clears throat> الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين باين هكا ينقوى ودبما أولنا ماكو أسمونا مسلاتي من البركة take kiran ‘yan uwana a cikin imani da ‘yan uwana a cikin musulunci da cewa lallai ku ji tsoron Allah baraka wa ta'ala kuma ku sani lallai jin tsoron Allah wannan wasiya ne na Allah Ta baraka wa ta'ala da yau mutanen farko yau mutanen ƙarshe domin da jin tsoron Allah al'amura suke daidaita da jin tsoron Allah idan an shiga bala'i ake fita shi ta za ga duk inda ake cikin tsanani to Allah madaukin sarki sai magana cewa da za a ji tsoron Allah ai hakuri bala in tasbiru wa tattaku sai in kun ji tsoron Allah kun yi hakuri sai Allah ya kawo mafita ya 'yan uwa Allah da kansa yake mun yi wasiya wa laqad wasayna na utul kitaba min qablikum mun yi wasiya ga waɗanda muka ba wa littafi kafin ku sannan ku din ma mun yi wasiya abinda muke cewa shine ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana duk abinda Allah yake ku yi ku yi abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake ku bari Allah tabaraka wa ta'ala a ƙarshen ayar ya nuna ma cewa in ka ji tsoron Allah jin tsoron Allah ba shi zai amfana ba dan Allah mawadaci ne kai ne zaka amfana da jin tsoron Allah da zaka yi Allah ya ce Wani ma mafi samawati wa mafi fil dukkan abin da ke cikin samai da karshe mallakar ubangiji ne subhanahu wataala dan ma ka ƙara ganewa sai Allah ya ce wa kana Allahu ganiyan hamida dama Allah ya kasance ganiyan Allah mawadaci ne wa ta'ala hamidan kuma abin yabawa ne ya ɗan kuwa mu sani cewa babu mamaki wannan wasiya da Allah ta'ala ya yi ta yi ta ne ga dukkan mutane da aljanu baki ɗaya. mutanen farko da na ƙarshe aljanun farko da na ƙarshe duka Allah madaukakin sarki yi musu wannan wasiya da jin tsoron Allah domin in akwai jin tsoron Allah al'umma za ta zauna lafiya in akwai jin tsoron Allah al'amura za su tafi daidai in akwai jin tsoron Allah ni'imomin Allah za su ringa sauka akan al'umma walau anna ahlal qura آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون da mutanen gari za su ji tsoron Allah su yi imani su tsoron Allah da mun bude musu albarkatun sama da ƙasa amma matsalar sai dai sun karyata sai mu kama su da abin da suka kasance suna aikatawa a sai da zamu nazari da tunani wannan halin duka da muke ci halin rashin tsaro halin rashin wato kaya su ringa taki halin yunwa da fatara halin ajarrabe mu da shugabanni marasa tausayi bayan sun takura mana su ringa gaya mana bakakken maganganu to wannan rashin jin tsoron Allah ne da mun ji tsoron Allah su sun ji tsoron Allah da yanzu al'amura suna tafiya yadda ya kamata ya yi kuwa, lalle mu sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala yayi wasiya ga duk wani irin nau'i na mutane da duk wasu manyan mutane da kuma dukkan gamargarin mutane Allah ya yi wannan wasiya ne don a ji tsoron Allah ba yadda za a kuma a ji tsoron Allah sai ta hanyar bautatawa Allah da riko da dokokin Allah tabaraka wa ta'ala shi sa Allah ya kira mutane gaba ɗaya. Yadda ya ayyuhan nasu labi rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum ya ku mutane gaba daya ku ji tsoron ku bautata wa ubangijinku wanda ya halicce ku sannan shi ne wanda ya halicci waɗanda suka zo kafin ku me yasa za ku bautata mata la'allakum tattaquna dan in kuna bautata wa Allah kuna bin sa tabbas za ku samu jin tsoron Allah a sai mutumin da ke neman jin tsoron Allah ya zama mai takawa shine sai ya zama mai ta Allah sai ya zama mai aiki da dokokin Allah inda Allah ya ce yayi inda Allah ya ce ya bari ya bari wannan sifa ta takawa sai ta tabbata a gare shi sai zama daga cikin bayan Allah da yake wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu inna Allah balighu amrihi qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra sai ka zama in kana tsoron Allah duk lokacin da bala'i ya zo ma sai Allah ya fitar da kai duk lokacin da kake neman wani abu mai amfani in ka koma ga Allah sai Allah ya baka mai jin tsoron Allah yana kulawa da shi wajen bukatunsa na fita daga cikin bala'i da wajen bukatunsa na neman amfani shi sa za ga duk wanda ya kasance rayuwar tana tafiya akan jin tsoron Allah in bala'i ya zo mai ya koma zuwa ga Allah sai Allah ya bashi mafita nan take Allah zai bashi mafita kallan annabi Musa mana annan musa lokacin da mutanen fir'auna suka biyo su ai mutanen annan musa sun ce inna la mudrakun amma yace kalla inna ma'iya rabbi sayahdi sai ce ubangijin mu zai tsere da mu saboda me saboda da suna tafiya akan jin tsoron Allah yanzu ga bala'in makiya ya biyo bayan su kaga tunda masu jin tsoron Allah ne sai Allah ka mu sanyo da agaji shi ta Allah ke fa auhayna ila musa an idrib bi asaka al-bahr fanfalaqa fa kana kullu firqin qad azim wani gurin yace wata wasu na bani isra'ila bahara fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idha adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il kada Allah ya kamu da agaji ya tsallaka da su ya darka ke fir'aun saboda ne saboda suna tsoron Allah kalla annabi Yunus Allah yake ba dan da ya kasance yana daga cikin masu tsoron Allah masu tasbihi ba da da yake cikin kifin nan ba zai fita ba inda Allah yake wa inda Yunus la minal mursalin إذ أبك إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المنحضين فالتقمه الهوت وهو مليم ليس فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث إذا كان في قرآن الله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة duk damar da Allah ya baka koma zuwa ga Allah duk tsoron Allah yi biyayya ga Allah in ka shiga tsanani sai Allah ya fita da kai ya ɗan uwa hanyar tabbatar da jin tsoron Allah shine hanyar yin da'a ga Allah da bautata wa Allah Allah tabaraka ya yi wannan wasiya ne dan amfanuwar mutanen farko da mutanen ƙarshe sannan mu sani ɗan uwa Allah fa ya halitte mu saboda wata manufa ba wai Allah ya halitte mu bane dan wata ko dan kowa yi abin da ya ga dama a'a Allah ya faɗi dalilin da ya sa ya halitte mu gaba daya wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba don komai na halitti mutum da aljani ba sai don su bauta ta ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuna ba na nufin arziki da gare su ba za su yi azurta ni ni nake azurta su ba na bukatar siyar da ni ni nake siyar da su Allah shi ne cikakken mai arziki subhanahu wa ta'ala to da haka Allah ya halitte mu ne don mu zama bayi a gare shi masu bauta kada mu haɗa Allah tabaraka wa ta'ala da wani a wajen bauta shi kuma Allah shi ne zai mana hisabi a ranar alkiyama in mun je zuwa gare shi sannan ne zai saka wa kowa da adalci Allah zai wa kowa adalci wani za a bashi shi za a bashi lada saboda ayyukan da ya a duniya ya cancanci lada shi ko Allah baya zalunci dan haka lada zai bashi wani kuma ya cancanci amai hukuma da haka Allah zai mai hukuma saboda abin da ya aikata yana neman hukuma sai Allah ya masa hukuma shi ta Allah ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ardh duk abin da ke cikin bai da ƙarfe na Allah ne amma sai Allah ce li yajziyal ladina asa'u bima amilu dan Allah ya takayya ga wanda suka muna na Allah ta taka da abin da suka aikata na muni amma wa yajziyal ladina ahsanu bil husna amma Allah tabaaraka wa ta'ala zai saka waɗanda suka kyautata za a saka musu da mafi kyau. sun kyautata sai a ba su mafi kyawu saboda adalci da karamci na ubangiji subhanahu wa ta'ala ka yi aiki ɗaya kyakkyawa ya ninka ma shi zuwa goma kai har zuwa ninki ɗari bakwai har zuwa ninki ba iyaka Allah na yin wani Allah ya taka ba da haka mummuna aiki zai ga sakamakon mummuna a wannan rana mai kyakkyawan aiki kuma zai ga kyakkyawa su waye masu kyakkyawa sai ta annabi ne ya ka ba irin ismi wal fawahisha illallama su ne waɗanda suke nesantar manya-manyan laifuka da alfasha sai dai 'yan ƙanana ka ke samun su da kananan zunubai amma ba manya ba amma yake inna rabba wasi'ul maghfira ubangijin ka yana da yalwar gafara sannan ka sani wannan ubangijin shi ne ya san ka a yayin tinka kuma ya halice ku daga ƙasa ya san kowa ya san kowa yana cikin cikin mahaifiyarsa a matsayin ɗan tayi jariri Allah Ta tabaraka wa ta'ala da ya san wannan naka kaga ya kamata lalle kai tsoranta dan wanda ya san wannan naka yana da yadda zai da kai ko kana duniya ko kana lahira yana da yadda zai da kai sai dai jinkirta ma ya tsaga ma kafa ko ya dan da cewa ko zaka tuba ka dawo zuwa ga hanyar daidai ya yan uwa mutane gaba ɗaya da kuke ganin su tare da sabanin zamanin da suka zo da garuruwan da suka zo da halayen su dukkan su je gurin Allah za su ko ma wata hanya ka bi dai sai ka je gurin Allah shi sa yake wa ilallahi almasir makoma tana wajen Allah wani gurin yace lalle gurin mu za su dawo sannan mu kuma hisabun su akan mu miki yake wani gurin yace wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar shi yake sa ku barci da daddare kuma ya san me kuke aikata da rana kuma zai tashe ku a wannan ranar alkiyama dan Allah ya hukunci dan Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunci sannan a wannan dai wunin Allah zai tayar da ku don Allah ya hukunci bayan Allah zai yi hukunci sannan ga Allah madaukin sarki za ku koma ga Allah ta'ala baraka wata ala, za ku koma bayan an koma zuwa ga Allah ta wata hanya shi ne ta hanyar mutuwa kowa zai mutu in kowa ya mutu zai koma gurin Allah sannan bayan an kuma zuwa gurin Allah cikakken hisabi yana gurin Allah tabaraka wa ta'ala ne asrarul hasibin mana kowa ne rasu duk wannan rayuwar da take a duniya in za ka yi shekara dubu ka ƙara dubu to wata rana za ka rasu bayan ka rasu a wata rana sannan Allah zai tashe ka a gabansa bayan ya tashe ka a gabansa sannan Allah zai ba hisabin duk abin da ka aikata duk wanda ya aikata alkhairi to zai ga sakamakon alkhairi duk wanda ya aikata sharri zai ga sakamakon sharri Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare ya yan uwa dukkan mu zamu koma zuwa ga Allah bayan Allah na kware za a musu sakamako na kware wanda suka muna nan Allah zai musu hukuma kowa zai gamu da aikinsa wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa ya yan uwa mutane babu wanda daga cikin mu sai ya gamu da Allah tabaraka wa ta'ala a ranar Allah zai saka mai kyautatawa da kyautatawa Allah zai saka wanda ya munanawa da munanawa mai kyautatawa a saka mata da kyautatawa da falalar ubangiji mai munanawa a saka mata gwargwadon adalcin ubangiji mu sani dukkan bayi suna kai kawo ne tsakanin falalar Allah da kuma adalcin Allah a wannan rana na zulmal yau babu na zulmal yau babu wani ba zalunci a wannan rana lalle Allah tabaraka wa ta'ala baya zalunta kowa wani abu lalle Allah tabaraka wa ta'ala baya yin zalunci daidai da ƙwayar zarra da dai ubangiji tabaraka wa ta'ala bai zama mai zalunci ga bayinsa ba kai Allah baya zalunta bayi sai dai bayi su ce zalunta kawai duk wanda ya ganshi a wuta zalunta kansa yi duk wanda ya ganshi a wata mummunan makoma to wannan zalunta kansa ya aikata mummunan abu mutane suna rayuwa a duniya suna ganin kamar abin da ake faɗa wasa ne har sai ranar da mutuwa za ta ke mutum a lokacin mutum zai fara nadama shi ta tun kafin wannan ranar ta zo yi kokari ka gyara tsakaninka da ubangiji tun kafin wannan ranar ta zo yi kokari ka yi abin da shine ya dace amma ka sani mala'iku suna nan suna rubutawa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun mala'iku suna nan suna rubuta dukkan abin da kuke aikatawa kai maganganun kuma ana rubuta ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid malaika raqibun atid yana nan yana rubuta dukkan abin da mutane suke aikata. da haka ba za ka buya ba abin da kaɗai zai tsere da kai shine imani kada aikin ka na ka yi ƙoƙari a samu wannan kyakkyawar alaƙa tsakaninka da ubangiji babu ruwanka da wani baya yi shi wanda baya yi mai nasiha yi mai wa'azi in Allah ya mai tofiki ya shirye da shi sai ya aikata amma kai yanzu Allah ya ma tofiki ka gane gaskiya to abin da ya kamata shine kai aiki da ita da kuma al'umma za mu wannan shugabanninmu da talakawanmu mu da almajiranmu sarakunanmu da wanda ake jagoranta da haga rayuwarmu ta zama lafiyayyen rayuwa da makomanmu ta zama lafiyayyen makoma amma ta dai kowa yana rayuwa yadda ya ga dama yana ganin lahira kamar wasa ce yana ganin kamar hisabi wasa ne ai abu daya ya ita tabbatar ma da cewa duk abin da ake faɗa na lahira gaskiya ne shine mutuwa ba wutin da Allah yake kashe mutane waye yake shi ba zai mutu ba Allah ya yi shela ya ce kowa sai ya mutu amma har yau ba wanda ya yake da Allah ni ba zan mutu ba kuma na gartakka duk gartakka ba da wamar da kai a duniya ba kamar yadda duk fajirincinka da tsagerancinka da rashin kunyarka ko ba zai ga da kai a duniya ashe me ya kamata ka shine aikin da ya dace kowa ne yana yi ko baya yi babu ruwanka kai ne yi abin da ya dace ya yi kuwa ranar alkiyama mutum rana ce mai girman gaske mai damuwar gaske a wannan ranar wani bai amfana wa wani wani abu babu dai abin da zai amfane ka a wannan lokacin na dangi ko na matsayi ko na dukiya ko na ma menene yawma yin yanfa'u malu wala balu. illa man ata Allah bi qalbin salim wannan rana babu abin da zai amfane ka sai abu biyu aikin ka da niyyarka ka yi aiki kuma ya zama kayi wannan aikin don neman yardar Allah ta baraka wa ta'ala dangantaka ba ta yi fa idza ka fi suri an fala ansaba bainahum yawma idin wala ya ta yatasaalu duk wata dangantaka da ka sani babu a wannan ranar ba za ta amfane ka ba a ranar ne za ga duk kaunar da kake wa dan uwanka ka rabu da shi duk kaunar da kake wa matarka ka haƙura. mahaifinka ka ƴaƴanka ka hakura kai lokaci a lokacin so ka shiga an fara cewa kai ka shiga aljanna yanzu a duniya ka iya fita daga cikin gidanka ka kama haya ka ba mahaifin ka ya zauna a duniya ka iya fita daga cikin gidanka ka kama haya ka ba wa mahaifiyarka ta zauna a duniya ka iya ɗaukan wani abu da kake so ka ba wa wani dan kana kaunarsa amma a wannan ranar babu yau mai firru mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi saboda mai li kulli imri'in minkum yawma idin sha'nun yughni kowa shi anan gaban sa ya ishe shi kowa da ka sani kowa ranar da za ga yaro karami yayi furfura mai cikin wata ɗaya wata biyu ta haihu ka ga mace tana shayar da yaro kai watsi da shi in ba bala'i ba mai zai sa dan adage wannan to kuma wannan ranar tana nan zuwa sai ka guje duk wannan na faɗa wani gurin Allah ya ce ya waddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idin bi bani mujrimi wanda ya san dan wuta ne zai so ya bayar da ƴaƴansa da iyayensa da ƴan uwansa ya bayar da sufansa a sa su auta shi a sa shi aljanna zai so ya wannan kalle da ke san ɗanka kalle da ke da mahaifiyarka da mahaifinka kalle da ke ji da ɗan uwanka amma a wannan ranar za ka iya damƙa su a sa su auta sai kuma a sa aljanna kaga a ce tun da tun a duniya ake neman lahira to dole sai ka gyara a duniya Allah ta baraka wa ta'ala lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yanda wani zai zo zage ka a gaban ɗanka ɗanka sai baje da wani zai zo cuce ka dangin ka sai su zo su kawo ma sanyo da agai da talauci zai zo ya sa ka a gaba ɗan uwanka masu wadata sai zo tara ma kuɗaɗe da yawa don ka fitar da halin da suke to a ranar alkiyama wannan dangantakar da wannan dan naka ba za ka amfane ka ba matukar ba kai imani ka yi ayyuka na gari ba za ka amfane da kai ba kai din kai kaɗai kake da alaƙa da ubangiji menene alaƙa ka da shi shine imanin ka da aiki na gari shi ka gurare da dama sai Allah ya gaya mana abin da dan adam zai shiga aljanna shine imani da aiki na gari ba ta kama da uwa ba ba ta kama da uba ba ba ta da dukiya ba ba ta da mulki ba abinda ake so ka samu ka shiga aljanna shine imani da aiki na gari innal ladina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdausi nuzula innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al anharu fi jannatin na'im wal ladina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun ومن يعمل من الصالحات min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al wa la yuzlamuna nakira imani aiki na gari imanin nan shi zaka tanada da kuma ayyuka na gari ba dangantaka ta wani ba shi sa annabi sallallahu ya faɗa yace man baqa bihi amalu lam yusrik bihi nakab duk mutumin da bai yi imani yayi aikin da zai shiga aljanna ba dangantakar da wani ba za ta kai shi aljanna ba ba kana karanta qur'ani ba mata annabi nuhu da annabi lut ba ma matan annaba ba ne Allah da yake kanata ta ta abdaihi min ibadina salihin fa kanata huma falam yughni ya alhuma min Allah shay'a wa qila dukhul an-nar ma'a al-jasimin magadan su annabawa ne amma su suna ina su kuma suna wuta saboda ba su imani ba su aiki na garba dan ko mahaifin annabi annabi Ibrahim ka dauko dan gidan annabi Nuh saboda kaunar da annabi nuhu yake wa ɗansa an zo za a fara ruwa ba ya kira shi ce ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafirin dana hawa wannan jirgin na tsira kar ka zama daga cikin kafirai yace ta'awi ila jabalin ya ne min alba zan buya a bayan dutsen can zai hana ni wannan ya taba ne sai la atman law yawma min amrillahi illa ma kaji da haka annabi nuhu bai gaddara ba ma'ana yana kan je dan sai tsira yake rabbi in nabni min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakim Allah dana dana amma Allah ce ya nuhu innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih baya cikin iyalinka yayi aiki mara kyau shi aiki ne mara kyau kaga dangantaka sa annabi Nuhu sai da ya shekara 950 yana wa'azi amma wannan shekara 950 da yana wa'azi ba ta amfanar da ɗansa ba saboda mai saboda ɗan da ya yi imani ba bai aiki na gari ba in an ce kuma imani da aiki na gari ba ana nufin aiki na gari sallah zakka duka wannan aiki na gari amma hatta a cikin mu'amala akwai aiki na gari kar ka ta haramun kada kai dina kada kai kada ka koyi hakuri kai koriya sai ka koyi kaza duk waɗannan ka ana tana cikin ayyukan ka na gari sai ɗan adam ya zama haka ba wai zuwa kai duniya ka rayuwar da ka ga dama ba ko dukkan al'umma suna rayuwa yadda suka ga dama kai kanka rayu yadda ka ga dama domin akwai ran da zaka tsaya a gaban ubangijinka yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ya ɗan abu hurairah yake cewa ranar da lokacin da aka saukar da ayar wa anzir ashirataka al-aqrabin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ya ku taron qurayshawa ku tsaya da kada kau ban amfana mu komai a wajen Allah in dai muku imani ba haka ya kira banu abdi manas haka ya kira al'abbas haka ya kira safiya haka ya kira elsa fatima radiyallahu anha ya ce mata salima shi ita min mali ke fatima duk abin da ke so a cikin dukiyar da allah bani roki sai na baki ko menene amma da ita ne inda imani kin yi aiki na gari ba ni ban amfana miki komai a wajen allah dan mahaifinka annabi ne in je baka imani ka aiki na garba kana kallo zai tafi aljanna da waɗanda suka yi imani a cikin family ɗinku amma kai kuma dole za ka wutar jahannama saboda rashin imani da aiki na garba kai ga baban ka malami ne ka shi ta shafa kai ga baban ka mutumin kirki ne ka shi ta shafa kai ga baban ka kaza ne a'a wannan shi ya shafa ai dan kware baya ma alfahari yana yin alfahari da iyayensa ne bayan shi yayi abin da ya dace amma ba za ka ci komai ba ka dogara da iyayen ba za ka yi wannan ba ya ƴan uwa wannan rana ta alfiyama, rana ce da Allah sai ya tambayi kowa sai ya tambaya akan komai Allah ya ce lallai sai na tambayi manzannin da na aika kuma su ma wanda na aika manzannin sai na tambaye su falanas'alannan ladina ulkila ilaihim wa lanas'alannan mursalin falanaqussanna lahum bi wa ma kunna ga'ibin sannan Allah zai tar manzanni ya ce ma la ujibtum da kuka je da wannan da'awar da me suka amsa muku kaga nan an tambayi manzanni za a juyo kan waɗanda kuma aka aika wa manzannin a ce ma da ajabtumul mursalin da me kuka amsa wa waɗannan manzannin kowa zai yi bayani hatta qur'ani da Allah ya bamu don mu aiki da shi don mu riko da umarninsa mu hannu da hana-hanansa, mu ɗauki ibra mu ɗauki igna a cikin dukkan kisar da ke cikin alƙur'ani shi ma za a tambaye mu wa inda hu da bikirun laka wani kawai wa saukatu ta'alu da sannu za a tambaye ku shi ƙur'ani na ɗaukaka ne gare ka da mutanenka wa'azi ne gare ka da mutanenka kuma da sannu Allah sai ya tambaye ku akan wannan alqur'ani yaya kai da alqur'ani kai aiki da shi ko baka yi ba kai abin da ya dace ko baka yi ba ƴaƴan ka sa su akan hanyar qur'ani ko baka sa su ba kai abin da ya dace game da qur'ani ko baka yi sai ga uba ya jage ɗansa dole sai ya koyi turanci sai ya kai su makarantu masu tsada amma bai damu da ɗansa ya haɗa shi alƙur'ani bai damu ba bai damu ba matasa shaidan ya gama da su sai ga matashi baya jin kunya a ganshi da duk wani irin littafi na turanci shi ba komai a ganshi amma bai da makarantar da zai ɗauki ƙur'ani ya je a koya masa shi abin da yake sai ya turanci yayi yi digiri a wani abu da ake magana a duniya amma bai damu da ya zama kwararre ko matani ko wani wanda yake da wani rabo a cikin alƙur'ani ba wannan bai damu da shi ba me yasa dai haka saboda wannan an samu takardun za a je a aiki wannan kuma sai an je lahira za a ga sakamakon da haka bai damu ba kaga wanda kuma za a tambaye ka kai aiki da qur'ani nan ko baka yi aiki da qur'ani ba ya ɗan uwa ba a san ɗan kadan ya ringa faɗar abin da bai da sani a kai in ka fiye magana akan abin da baka sani a kai ba kana maganganu akan to ka sani Allah zai tambaye ka ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا komai da ka sani sai an tambaye ka da kafarta komai da kai bayani sai an tambaye ka kai alkawari da ke tsakaninka da ubangiji alkawari da ke tsakaninka da al'umma duka sai Allah ya tambaye ka wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula kai Allah tabaaraka wa ta'ala sai ga mamiyan magana a cikin suratul hijr yake fa warabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malu na rantsa da ubangijinka lallai sai na tambaye su game da abin da duk suka aikata duk aikin da kake sai Allah ya tambaye ka akan shi in mai kyau ne za a tambaye ka in mara kyau ne Allah ya san komai ba abin da zai fita daga cikin ilimin Allah kai da kai ilimin kai aikin wani abu ba san shi ba ka manta da shi amma komai Allah ya taskace shi shi ta zaga mutum ya ce mali hadal kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha to wannan ne littafi ne da manyan laifukan da ai da kanana biya suka ce ya ajiye mun ya tara mu Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira za ka ga abin da suka aikata a halarce a ranar alkiyama wala yasimu rabbuka ada da dai ubangiji ka bude zalika kowa ba sai wani aikin ba ka manta amma yana nan aji wannan rantsuwa kaga Allah yana kowa sai ya tambaye shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin ingantaccen hadisi cewa kowan ku sai ya gamu da ubangijinsa kuma Allah sai ya tambaye shi game da ayyukan da mutum ya aikata sai Allah ya tambaye shi ya ɗan uwa duk wata ni'ima da Allah ya ba tufafi ne abinci ne gidan zama ne abin hawa ne karatu Allah ya baka ko me Allah ya baka sai ya tambaye ka ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم duk wani abu da ka sani Allah zai tambaye ka shi sa wata rana annabi salama ya fito cikin dare ko rana ya gama da abubakar umar ya ce mai ya fito da ku ce yin waki annabi salama ce su zo su tafi suka je gidan wani abul haifam al'ansari baya nan mata suke baya nan ya je ina ya je zai zai musu ruwa daga ba sai ga annabawan Allah ya zo a cikin sai kamus da binu ya yanka musu dabba suka ci daga nan sai annabi sallallahu alaihi sallam yace na ne da wanda raina yake hannunsa sai Allah ya tambaye ku akan wannan ni'imar a ranar alkiyama kun fito da yunwa ta fito da ku daga cikin gidajenku amma yanzu za ku koma cikin gidajenku a koshe to wannan ni'imar ita ma sai Allah ya tambaye ka ba ka da tufafi Allah ya baka zai tambaye ka ni'imar ba ka da abinci Allah ya baka Allah zai tambaye ka ba ka da ilimi Allah ya baka Allah zai tambaye ka duk wata ni'ima da kasan Allah ya maka jira ranar da Allah zai tambaye ka idan kana so ka shi ne sai ka gode wa Allah ta hanyar mai yin da'a ga Allah tsara da'a ga Allah ka zama kana daga cikin bayin da suke gode wa Allah wanda ya ce wa kalilun min ibadiyash shakur dan kadan ne daga cikin bayina suke gode mu amma duk ni'imar da sai Allah ya tambaye ka kalla halinka ka mana na ka ina jawabi in ga mana wata rana a tobiya na ga mutum bai da hannu iyalin bai da kafafu iyanan ko makabu kwanan nan a asibitin Aminu Kano wani yaro suna aikin wuta da mahaifinsa wutar ta tawo kansu dole daga cikin aikin da aka yi masa shine ba shi da hannu iyanan ba shi da kafafu iyanan amma kai kalle ka yadda Allah yake da hannayenka da kafafunka da idanunka babu abin da Allah bai ma ba to wannan ni'imar ka sani Allah zai tambaye ka shugabanni wanda Allah ya ba mulkin shugaban kasa ko ya ba shi gwamna ko ya ba shi chairman Allah sai ya tambaye shi akan wannan ni'imar kafin nan kuma Allah sai ya tambaye shi akan haƙƙin bayin Allah ya aka yi suwa suka shiga cikin wahala ake kashe su ba tare da ɗaukan mataki ba Allah zai ba wannan tambayar in sakacinka ne Allah ya sani in abin da ya fi ƙarfinka ne Allah ya sani ya mutane suka shiga cikin musiba da bala'i ta yunwa da tashin farashi ku kuna walwala ku da iyalinku in sakacinka ne Allah ya sani in ma ba sakacinka bane Allah ya sani Allah zai tambayi shugaban kasa lokacin ba wani kowane wuta, ba wani inda ranka balle ka ce za ka kare mutum ba wani lauya a wannan ranar balle zai kwalma da dance ya ce kaza ake nufi ranar ubangijin da ya san komai ne zai kike ka zai tambaye ka sannan kuma tun kafin ka zo nan yayi ma bayani cewa in ka yi daidai ga sakamakonka in ba ka yi daidai ba ga sakamakonka Allahumma izzil islamun musulmi. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحنا هدى الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا أمهاتنا وعلمائنا وجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Thank you.